صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليان ذات بتا دعلا ملو بحين سرقي ما يكوى ما يكوى ما يوتسكين نعم السا بدن الدام السا يساك بام دام خلطوا وانا وجه domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 27 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da goma sha shida ga watan maris shekara ta 2026 miladiyya tsira da amincin Allah su gara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammadu ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi sa. har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su bayan haka da idnillahi ta'ala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 وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله تبارك وتعالى يناتي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى bayan wannan bayanin da ya gabata da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci ma'aikinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ya sanar da mutane manhajinsa hanyarsa salon da aka gina da'awarsa a kai Allah ya ce qul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين manhaji ne da aka jina shi akan kira zuwa ga Allah tsarin da ake bi wajen isar da sakon tsari ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma sakon da aka bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sakon yake isarwa a bisa umarnin Allah Ta, ta wata ala, su mashirakai sun kasance sukan aibata manzanni tun daga manzannin da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan aibanta waɗannan manzannin da cewa ya za a yi a ce kai ne Allah ya zaɓa ya bai wa manzanci da mai kafi mu ba ka da falala a kanmu a wasu lokutan ma Allah ya ba mu labarin cewa cewa suke yi ai da Allah ya ga dama da Allah yana son ya isar da wani sako zuwa gare mu la'anzala mala'ikatan ga mala'iku Allah yana da mala'iku bai aiko mala'iku ba sai kai wadda babu bambanci tsakaninmu da kai sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba kai bane annaban farko ba ba kai bane manzo na farko ba da muka aiko mun aiko manzannin ka manzanni kafin kai Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu taba aikowa gabaninka ba face mazaje mana daga cikin mutane nuhi ilaihim waɗanda muke yin wahayi a gare su min ahlil qura daga cikin mazauna biranai afalam yasiru fil ard mai zai hana kafirai sai tafiya a bayan kasa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim domin su je su gano wa kawunan su. yaya karshen waɗanda suka gabace su ya kasance ai waɗanda suke yin irin wannan fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gabace su suka yi irin wannan su yi tafiya a bayan kasa domin su samu labarin yadda karshen wa'ancan ɗin ya kasance. Wala darul akhirati khairun na taqaw Allah ke lalle gidan lahira ai aljanna khairun na taqaw shi fi alkhairi ga waɗanda suka yi takawa waɗanda suka ji tsoron Allah kuma suka bi umarnin Allah afala taqilun shin ba za ku hankalta ba shin ba za ku hankalta ba a cikin wannan ayan akwai masail kamar haka abu na farko kasancewan Allah tabaraka wata'ala ya aiko mana da manzanni masu kama da mu kaga nan kafara? shi yasa kamar yadda muka faɗi kullum cewa ni'ima mafi girma ita ce ni'imar imani da Allah ni'imar musulunci zanto ba yanzu nan yadda muke wajen nan da za a sa wa mutsaka wa mutum bindiga domin ya yarda cewa babu Allah domin ai shi bai taɓa ganin Allah ba yi irin masu aƙidar abinda baka gani abinda baka gani ba babu din nan wanda wani wani malamin makaranta yake son ya koya wa yara haka ce abin duk da ba gani ba babu yake tambayan su me ina me wannan abu kaza wannan chalk wannan blackboard wannan kaza wannan kaza yake where is god you cannot see god Na haka babu Allah Shi ne Allah yake son koya ya koya mai cewa bai da hankali sai wani ɗan karamin yaro shi ma ya kwaikwayi malaman shi ma ce wa abokan karatunsa what is this chalk what is this blackboard what is this suka gaba faɗi where is the teacher's brain we cannot see it he doesn't have one ko ko kun taba ganin mutumin da yake yawo da brain ɗinsa a leda ne so tunda idan ka'idar mutsarira ce idan ka'ida ce mutsarira to sai mu yi applying din shi akan komai duk abin da ba mu shi a zahiri ba babu shigo to kai ina kwakwalon ina tun tunda ba mu ganin hankalin ka a zahiri ta din bai da hankali wayannan kafiran da Allah ya aiko mala'iku ne masu cewa me yasa aka tura wannan ah, abin nan ga tamshi fil aswa kai da kai da muka sanka ba shekaran jiya ma mun ganka kasuwa ba kai da kake kake cin abinci kake shan abin sha kawai a waye gari da zaka ce mana wai Allah ya aiko ka me yasa ba aiko mala'iku ba wayannan mutanen da mala'ikun aka aiko da su din za su ce haba ai wannan wannan sallolin ai sai mala'iku na adam ba zai iya ba su ɗin za su ce haba ai Allah ya Allah yake son mu yi abin da mala'iku suke yi mala'ikun nan fa ba su ci ba su sha ba su yin bacci kullum cikin ibada suke sai mu iya yin abin da za su yi to ai ko manzanni daga cikinmu daga cikinmu wannan ni'ima ce daga wajen Allah rasulan min min anfusikum wata kira'a anfusikum mafi mutum mutum mutum mafi daraja mafi daraja Allah ta wa ta'ala ya aiko sa a gare ku a matsayin manzo bashar Ke kul innama ana basharun mislukum don haka aiko mutum da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi aiko manzanni daga cikin mutanen da ake aikowa kafin zuwan manzan Allah wadda shi sallama shi aka aikowa duniya gabaki daya duk waɗanda suka gabace manzan Allah sallama ana aiko su ne zuwa ga mutanensu akwai wani mutumin da ake cewa doktor abba na ganin abdulkadir al-hazzar asalin mutumin chadi a ah, lauya ne amma ɗan chadi ya je karatun a ah, postgraduate ɗinsa a faransa kusan da kasashen istimarat faransiya din sun fi tafiya a faransa to da je karatun postgraduate ɗinsa a faransa sai ga a kusa da faculty of law akwai faculty ɗin da ake training ɗan fasawisa fastoci shi kuma dama yana da interest a comparative sai da ce ah, a wannan opportunity ne tun da ni postgraduate nake yi kuma ina da zan iya squeeze ɗin time ɗin da zan iya yi wannan program ɗin ba sai ya je ya shiga har ya yi graduating as a certified ko pastor ko menene ko menene haka ne shine a ranar da za a ba aka ake yaye ɗalibai to duk ɗalibi za a kirawo shi ne da pastor wani wani wani certificate ɗinsa kenan abinda certificate ɗinsa zai yi kenan domin training ɗin da aka yi aka yi mai kenan to a ranar graduation ceremony ɗin sai a kira ka pastor uh, wani wani wani shi da aka kira shi sai aka sa pastor Abdul Qadir al to uh, masanami uh, doka ne sai ce sai protest sai ce ina sai ce ne a ci ba pastor ne. domin kasancewar na yi wannan karatun bai mayar da ni fasto ba domin haka a cire wannan certificate ɗin ba nawa ba ne sai an cire an cire wannan fasto ah, ɗin da aka kara wa sunana domin ni asali a sunana babu fasto haka kawai ku bani certificate ku kara min wani abin da babu a sunana da yake turai ne kuma abin da suka in suka gano kuskure a take suke suke janyewa don wannan abin da kake gani kamar wasa-wasa zai iya kostin ɗinsu eh, miliyoyin euros idan aka tafi kotu ya za ku canza mutum suna da izinin wa da izinin wa kuka canza mai suna kuka kara mai wani abin da babu shi a cikin sunansa almuhim sai ya zanto yakan halarci debate da ake yi na addinai sai yake ba mu labari yace wata ran ana cikin wannan dibetin a wannan dibetin babu abin da ba a yi wannan dibetin din ana yin shi ne a Paris duk wani abin da kake bukata da zai taimaka maka wajen ka kafa hujja akan abokin hamayyarka duk suna nan duk wani library internet din yana internet yana nan za ka iya shiga kowane library da ka sani a duniya wadda akwai wani littafi da kake bukata ka ce amma ka saurara bari buɗe maka littafi ka zafi ka shiga kowane library da ka sani cikin library su manya-manya a duniya in kuma wani masani kake son a kira wani shahararren masani a wani fanni a duniya za a iya kiran shi live ya fito a hotin kowa na ganin sa a ce a fannin ilimi kaza menene matsayin ilimi a kan abu kaza da kaza to ana ana yin jifa da takalmi ana kaiwa duka ba abin da ba a yi a wajen idan abin ya yi zafi amma shi da yake musulmi ne yana da tarbiyyar musulunci shi ba zai duk wayannan ba sai yace ana cikin wannan tattaunawan wata ran sai wani mutum bakin mutum dan Afirka yace bayan nayi bayani shi kuma yana son yayi bayani yana son ya kare addinin nasara yace sai nace mai kai dakata zan zan iya ganewa daga kalarka cewa kai bakin mutum ne kai bakin mutum ina ruwanka da addinin addinin Kirista. Domin shi Bible ɗin da karanta shi ma yake ya yi kotun nan inda Bible ɗin yake nuna cewa babu ruwan bakin mutum da wannan addini. Shi annabi Isa a yi kotun ne zuwa gaba. Zuwa ya yi kotun ma yake karanta aya kaza cikin yana karanta ko ya kama waje ya zauna ya shuru abin shi. tunda shi addinin da yake son ya kare ga addinin ya barranta daga bagaken mutane addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci shi ne addinin da Allah ya aiko wa mutane gaba daya shine addinin da Allah ya aiko wa mutane gaba daya da haka duk wani addinin da ba mutum kaga mutum yana kawai in kawai intisaban yake yi addinin nan yana yin addinin ne intisaban domin ba shi aka aikowa ba addinin musulunci ne addinin da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil lil alamin sako ne zuwa da duniya gaba daya su matsala ta farko aiko rijalan mazaje Allah yakan aiko a cikin wannan a karkashin wannan maluma suka ce magana mafi inganci shine cewa babu ba taba samun annabi ko kuwa manzo mace ba wacce Allah ya yi wa wahayi wahayu shirya, wadda Allah ya yi wahayi wahayu ta shirya. kalmar wahayi tana daga cikin kalmomin da ashabul ahawa suke suke yin wasa wasa da ita kuma suke fatar da mutane suke fatar da mutane ma'abuta san zuciya akwai addinin ahmadiyya addinin ahmadiyya su ne waɗanda suke da imanin cewa akwai mutumin da Allah ya yi wa wahayi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda shi shi suke cewa Ahmad Mirza Gulam to idan ka kafa masa hujja da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyi shine tikamatin annabawa babu wani annabi babu wani manzo bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai su faɗa maka cewa ai Allah tabaraka wa ta'ala ba manzanni kadai yayi wa wahayi ba ba manzanni kadai yayi wa wahayi ba yana daga cikin escape route ɗinsu da suke neman su kafa hujja su kafa maka hujjar cewa wancan mutumin ah, da su suke iddiayin cewa dan indiya ne suke iddiayin cewa an mai wahayi to ta yaya za su tabbatar maka da cewa an wa wancan mutumin wahayi ne su kafa maka hujja ka yadda cewa ba manzanni kadai Allah ya yi wa ne ba Allah ya yi wa wahayi ba to a ah, kamar shekara ashirin da ɗaya da suka wuce tattaunawa ya taba haɗa ni da jagoran wannan afidar a Najeriya wani mutum wani mazaunin Lagos wani ne ya ban labarin shi to lokacin kun san su shekara ashirin da ɗaya zuwa yanzu kasan lokacin ana cikin zafin kai ko Eh, ana cikin zafin kai irin idan ka ji abu ba za ka haƙura ba wani ne ya ban labarin sa cewa ga aqidarsa kuma ga abin da yake yadawa nake a nemo min lambarsa. na tura Lagos aka binciko lambarsa, aka binciko lambarsa na na kira shi nace kai ne wane wane yace eh ce ku ne kuke cewa kaza kaza kaza kaza kaza yace eh to da muka establish nan ah, contact sai zato muka fara murasara. ya faɗa in faɗa ya faɗa in faɗa to daga cikin abubuwan da yake faɗi yake cewa Allah ya yi wa auha Allahu ila nahal ko Allah ya yi wa kudan zuma wahayi Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi sai na ce mai to amma yana da yana da yake shi ba shi ba babba ne ni ina yi da zafi zafi ne shi kuma yana tsira a hankali don abin yana kona ni san ce mai to amma da yake kai ba ka da cikakken hankali ai haka nake mai wallahi ko daga ba zan zo daga ban har akwai lokacin da yake haba dan uwa mai ya kai haka kike tsine min sai na duba abin da ke sana ke. ai ban tsine maka ba ce to ai wannan kalaman sun yi sun yi abin nan sun yi nauyi da yawa alhim sai nace mai to ai shi kenan babu matsala na yadda an yi wa an yi wa mahaifar annabi Musa wahayi an yi wa annahl wahayi sai nace to ai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha a وقال الإنسان ما لها يوم يومئذ تحدث akhbaraha bi anna rabbaka nake to shikenan kaga idan kai ba mahaukaci bane ka sama annabi ce tunda Allah Allah Allah zai wa kasa menene wahayi fa buhita alladhi kafar da haka malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa maza ne kawai wahayi ba taba samun wata wacce aka bata manzanci ba ko annabci cikin mata babu shi yasa ake ake tafriqi da abinda ake cewa wahyu at-tashri'a eh Allah yayi wahayi ga wayancan abubuwan da aka ambato amma wahyu tashri'a wahayi na shari'a wahayi na shari'a Allah tabaraka ta'ala bai yi ba face gawa ga mazaje min ahlil qura min ahli alqura mazajen ma ma'abu mazauna birni malama suka ce akwai hikima cikin yin hakan domin mazauna birni suna da wato domin ɗabi'ar birni suna da sauƙin sha'ani kuma sauƙin hulɗa da mutane da da kuma exposure na mu'amala da mutane saɓanin mazauna mazauna ƙauyuka shi yasa Allah ta wa ta'ala ce manzannin mu ki daya maza ne sa'annan daga cikin mazauna birane a karkashin wannan al-Imam rahimahullahu ta'ala cikin wannan ayin an wannan hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin Musnad Imam Ahmad da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalifuhum wa la yasbiru ala adahum musulmi mumini wanda yake cuɗanya da mutane yake shiga da fice da mutane ah, ana yin tafsiri zai tafi ka san akwai akwai extrovert wanda su ɗabi'arsu bakin mutane suke ba kawai ɗabi'ansu ba su son cuɗanya da mutane ba su son magana da yawa ba su bai baya son ka tambaye shi a kwana biyu wa maganka ba ina ka shiga ce um, uh, maka na yi tafiya to kaga idan yake maka na yi tafiya nan kai dai kawai ka karɓa cewa ya yi ne kar ka ce man ina ka tafi ina ka tafi me kake yi a wajen ka dawo lafiya to duk wannan kana takura rayuwarsa ne shi haka introvert yake amma shi mumini mumini ana son ya zato yana da hulɗa suka ce yana daga cikin hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi aikin annabci aikin da'awa ba zai yi abai wa mutum manzanci ba amma kuma bai shiga mutane to wa zai yi wa da'awan kenan ta yaya zai kira mutane ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yana bin majali majalis yana kiran mutane yana zuwa ta wajen manyan mutane yana nuna kwaɗayinsa wajen sarakuna su yi imani domin idan sarakuna suka yi imani mafiyansu za su ne za su yi imani in ka in ka dace ka tafi wani kauye ka iya convince dan sarkin garin yayi imani ba karamin kamu kai ba domin idan sarkin yayi imani za ka ga ra'ayinsa da yawa daga cikin mabiya suna tasirantuwa da ra'ayinsa shi yasa suka ce yana daga cikin hikimar da yasa Allah ce yakan turo manzanni maza daga cikin mazauna birane sai ce mumini wadda yake shigan mutane yake hulɗa da su an yi rasuwa za ka ganci a wajen zai yi wa mutane ta'aziyya abin farin ciki ya same su zai kai su murna ana hulla da shi ana shige da fice da shi idan wani abu da ya shafi al'umma ya taso yana bayar da gudunmawa idan nashi ya taso al'umma suna kewaye da shi wannan shi wannan kuma zai nufin cewa tun da kai kana kyautata wa mutane mutane kowa ma idan mu'amala ta haɗa ka da shi kyautata maka zai yi wani ma sauri din yake yi wannan wannan ustazu ustazu din nan zai yi saukin damfara <laughs> wannan za za damfare shi da wani ce wannan bawan Allah ni ba inda nake haduwa da shi sai a masallaci inda za ka ga um, uh, uh, kwanakin baya a masallaci na ji ana magana itikafi za ka yi za ka cike za a san daga ina ka zo kuma za a san wane ne ya san ka kwanaki yan uwa wani yan uwa suka same ni suka bar wani labari sai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi mutumin da yazo tikafi kai za ka yi zaton wai da fara zo. suka zo suka siyar mai da babu suka karbi kuɗi ko ina ganin ko wajen dubu dubu ɗari uku da hamsin ne amma kuma abin da suka sayar mai ba babu su. su ɗin da a ce bayan bayan an gano cewa abin da suka sayar din was it in existence da ake su din kuma an gansu da da sauki kaga da an gansu za a kaɗi kudin aiko sai a yi a fara magana rifini bitin kudin aiko wato sun tsara abin ne an fara iya tikafi za a ga mutum da carbinsa a jefe amma yana hararin su a ku. din nan ni ba iya tikafi ya kawo ni ba <laughs> shi ba iya tikafi ya kawo shi yana yana studying ɗin yana jan tarbinsa yana kallon ku ɗaya bayan ɗaya yana kallon ku ɗaya bayan ɗaya haka suka zo suka ja wani gefe suka yi suka sayar mai da mota ya biya su domin mutumin da zai zo iya tikafi ai ba ki kyauta da mai zatuwa ko ya biya su a hakan nan ana cikin zaman iya tikafin nan aka nene su suka yi suka yi batan aka nene su aka rasa babu su babu labarin su babu kudin da haka bai nufin cewa mutane ba za su yi tattaka ba shi ya sa manzala wa yasbir ala azab yana cuɗanya da mutane kuma duk lokacin da ya haɗu da wani abu na cutarwa yana yin haƙuri a kan cutarwar da yake fuskanta sanadiyar cuɗanyarsa da wa da mutane dolanka in dai za ka yi cuɗanya da mutane dolanka ka jure ka yi haƙuri game da waɗansu abubuwa na cutarwa da ka zai dinga faruwa da kai to wannan muminin shi ya fi alkhairi akan muminin da minan Ladi la yukhalituhum wa yasbir wadda wanda shi baya cuɗanya da su kuma baya iya jure wato cutarwa da da yake shafarsa sanadiyyar sanadiyar cuɗanya da yake yi da da mutane Allah Ta tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa wayannan kafirai da suke kushe kasancewar Allah ya turo manzo wadda suka sani sun san shi sun san gaskiyarsa sun san nagartarsa amma kuma da aka aiko aka yi mai wahayi sai suka ce mutum kamar mu mun san shi mun yana can abinci kamar yadda muke ci yana shigan kasuwa kawai ya zo ya ce mana wai an aiko shi sai Allah yake ko ai ai a tarihin duniya manzanni gaba ɗayan su ba taba aiko mala'ika ba idan ka ga an aiko mala'ika to an gama kenan karshen karshen al'amari ne da yanka ake turo mala'ika an turo mala'ika ne ya zo ya kammala aiki amma idan sako ne Allah Ta baraka wa ana rafurun hari yana da yawan gafara kuma yana da tsananin hakuri yana tsananin hakuri za a yi ta cutar da annabinsa yana kallo a yi ta cutar da annabin yana kallo a yi ta wahalar da shi yana kallo shi yasa annabawan za ka gansu daga cikin siffofinsu masu haƙuri ne masu jurewa masu kwaɗayinsu da ga cewa mutane sun yi imani Kasancewar yau an jefe shi a ji yi shekaran jiya an zage shi kamar yadda mu muke yi yanzu idan ana yin wani aiki na dawa da kai ana yin wani tafiya na dawa da kai wani ya ɓata maka rai wani ya yi maka ba daidai ba ina don wannan decision din wallahi kullum san dinga san dinga ganin wawutan masu daukan irin wannan decision ni ba neman yardan Allah ya kawo ni so kai domin kawun ba daidai ba ka ɓata min rai sai in yi watsi da aikin Allah waye hasara to kai da kai watsi da aikin Allah kai kai hasara Don haka hakuri za ka yi ka bai wa shedan kunya ka faɗa fara shedan cewa ka gani ba wannan aikin da ake yi da ni na hidiman sharan masallacin nan kulko wani sati sai an zo an share masallaci kuma da kai a ciki sai ka ce wai domin wani wanda kuke sharan masallacin da shi ya fata maka rai sai ka daina zuwa haba haba da shi shaɗan ya rinjaye da kenan sai ka daina zuwa ai ta baiwa shaidan kunya ka tabbatar mai da yi wannan aikin da nake na neman yarda Allah ba babu babu wanda ya isa ya fusatar da ni har in fusata in ce na ne na daina to haka annabawa suka kasance suna da haƙuri matuka wajen isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace hatta idza stay asar rusul حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله تبارك وتعالى يتي حتى إذا إذا استيأس الرسل أي عند النبوة ka san wannan ah, idan ka duba kisas da muka yi ta karantawa na annaba da suka gabata ah, annabi ah, lut hud salih yaqub za ka ga cewa akwai ai inda a gurin da suka yi har shi annabi ibrahim ma kokari yake kar a je a azabtar da wayancan mutanen yana son kar a azabtar da su to amma akwai inda wayannan mutanen suke kaiwa akwai iyakan da idan suka kai Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da azaba Allah tabaraka wa ta'ala yake a yayin da manzanni suka yanke gauna da tsammanin sun ɗebe gauna daga tsammanin mutanensu za su yi imani istai asu. sun yi da'awar sun yi da'awar sun yi da'awar sun yi da'awar mun karanta a baya hadisin nan na wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake ranar tashin alkiyama akwai annabin da zai taho shi kadai wa nabiyyun laysa ma'ahu ahad shi kadai zai zo sai zai fada wa Allah ya Allah mutanen da ka aike ni zuwa gare su babu wanda ya amsa ko mutum da bai amsa ba kaga kai malami ne wa'azi sai ka shafa wa kanka ruwan ruwan sanyi kenan ko <laughs> wannan annabi ne ba ana bashi ana aiko tare da shi mu'jizozi wanda za da shi zai gamsar da mutane ba wannan sakon daga wajen Allah ne ba to idan ga kai wanda amma waɗanda kake wa wa'azin duk ɗan ku ne tare kuka taso sun san mahaifinka sun san gidanku sun san ka sun san komai gami da kai ba ka da kuma wani wani wahayi ko wata aya da zaka nuna sai ka yi fushin cewa ba a yadda ba akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne imani da shi wani annabin zai zo mutane biyu hakan nan za su kasance to Allah yake a lokacin da annaba suka yanke kauna daga imanin mutanen wa zannu annahum qad kuzibu wa fi qira'a kuzibu aka ce su wane ne suka yi zaton cewa an karyata su anan suka ce kafirai ne kaga annabawa suna ta kiransu annabawa suna ta kiransu amma su kuma sai suke zaton cewa talla wannan wannan wannan labarai ne kawai wai wai idan mutum eh, kamar wannan wannan mutumin da Allah ya bada labarin shi wanda yake وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ɗaya ne daga cikin kafirai ya je ya nika ya samu busasshen kashi ya nika kashin sai ɗebo garin kashin sai zo wajen manzo Allah sallallahu sai ya farfasa garin sai ce man yuhyi al-irama wa hiya ramim kana nufin wannan kashin idan mu mutane muka mutu aka binne mu kasa ta gaba cinye jikin mu sauran kasusuwan wannan kaga kashin da yanzu gashi na nika kaga wannan garin kana nufin wai bayan wannan Allah zai tashi mu kaga ne yadda ba ko sai suka zato cewa ƙarya ake yi su waɗanda aka aiko manzannin zuwa gare su sai suke zaton cewa ƙarya manzannin suke yi zannu annahum qad kuzibu Allah ya ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha a wannan yanayin dama kuma su ma manzannin sun za sun kai karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai nasararmu mu ta zo a gare su taimakonmu ya zo a gare su fanujiya man nasha sai aka tserar da waɗanda muka ga dama azaba kenan aka saukar yace wala yuraddu suna 'anil qawmil mujrimin kuma shi azabar mu ba a kawar da shi daga mutane masu laifi laqad na fi qasasihim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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة أتكن labaran da ake bayarwa game da annabawan da annabawa da manzannin da suka gabata akwai izina a ciki akwai izina a ciki li'uli albab ga ma'abota hankali akwai izina shi yasa duk wayannan kasar ah, surar da muke ciki din nan kasar nabiyullahi yusuf alaihi salatu wassalam idan malaman da suke iya tina'i da lafa'is idan ka duba darussan da suka yi ta fitarwa dan darussan da suka fitar suka yi ta fitarwa a cikin wannan labarin Nabi Ibrahim Yusuf da ‘yan uwansa za ga abin suna da yawa. Ko waɗanda muke ɗan yin tsokaci a kansu cikin tafsirin ma za ga suna da yawa. Farawa daga yadda ake yin tarbiyya, farawa daga yadda ake tafiyar da al'amuran ƙananan yara, in ka zo kan abu yadda ake mu'amala da mafarki, idan ka ga shi rayuwar musulmi ka duba ba mafarki dai mafarki dai mafarki dai mutum zai kwanta ya yi mafarki addini bai barka ba sai da addini ya baka shari'a ya shirya da kai domin kar ka je ka dimauce sanadiyar mafarki mutane nawa ne suka suka suka suka fata a yau domin mafarki mafarki ne kawai ya batar da su mafarki da kuma neman fassarar mafarki shi ya batar da wayansu shi yasa rayuwar wayansu ya zama a baibai har yanzu nan sanadiyar mafarki da kuma dole sai na nemi fassarar mafarki da yadda ake yin adalci a tsakanin 'ya'ya da yadda ake yafewa ka duba wato ka duba irin misalin da annabi Yusuf ya buga na yafiya ba karamin abu bane irin abubuwan da suka yi mai nan, amma kuma ya zubar da abubuwan cikin kalma ɗaya la tafriba alaikum yau babu zargi a kanku a yau malama suka ce daga cikin ma'anarsa shine cewa ba zan maido da maimaita cewa kun san lokacin da kuka yi min gaza, kun san ranar nan da kuka jefa ni a rijiya da wancan matafin ya zo ya fito da ni ku tuna fa da dirhami kaza ba kuka sayar da ni ba mutumin da ya yi maka laifi kuma ya zo ya yadda da laifin ya yadda da kuskuren a yayin da kake tuna mai wayannan labaran ya kake tunani yake ji ke ji kamar ya nitse zai zai ji kamar shi a ɗauki a kawai. ransa kawai ta mai wannan laifin kana azabtar da shi ne kamar baka yabe ba azabtar da shi kake yi da wannan da wannan laifin musamman ma laifin da mutum yayi a koye Yayi yi a ɓoye ya ke haka maka wani rami domin ka faɗa Allah ya kubutar da kai sai ka zo ka dane daga baya Kada abin abin banda jarima ce kuma ga kunya ko sai ya tada laifin sai ka ce ka yafe to tun da ka yafe kar wata ran kawai duk lokacin da ka samu opportunity ka rike microphone kaga kuma yana cikin majalisar sai ka ce kamar irin yadda waɗansu suke yi sai kuma da shi kake yi kana hango ki duk inda ka samu opportunity kana hango ki sai kace wani ma sai ya maka kaza ya kuma maka kaza ya kuma maka kaza alaji ba ka ce ka yaɗe ba لقد كان في قصصهم عبره akwai abubuwa na la'akari akwai darussa da yawa amma ba Gama bauta an hankali ma kana hadisan yuftara ma kana hadisan yuftara alqur'ani bai kasance maganar da ake wato kirkirar ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma alqur'ani wani littafi ne wanda yake gaskata littattafan da suka suka zo gabaninsa wa tafsila kulli shai. da kuma bayanin komai malama suka ce duk wani abin da ɗan adam yake bukata sai da aka yi bayaninsa a cikin ina a cikin alkur'ani wa tafsira kulli alkur'ani yana bayyana komai babu abin da aka bari shi yasa yahudawa ma lokacin da suka suka ji labarin ladduban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar idan mutum zai shiga bayan gida cewa suka yi wannan mutumin baya son barin wani abu face sai ya saba mana a kansa amma addini ne wadda ya karantar da kai komai sai dai abin da ka jahilta kawai idan ka ga wani abin da Ba ka san hukuncin addini akan kansa ba jahilcin ka kawai amma addini yana da bayani akan komai shi yasa addinin musulunci addini ne wadda da ruwansa a komai harkar siyasa ne harkar kasuwanci ne auratayya ne makwabtaka ne eh, bacci kana bacci ba a barka ba an baka na duban bacci na duban cin abinci na duban shan abin sha za ka sha ruwa da wani ladabi ake shan ruwa laduban magana laduban mu'amala da mutane ya ake mu'amala da abokin gaba ya ake mu'amala da masoya duk wayannan abubuwan duk abin da kike bukata domin ka yi rayuwa mai inganci sai da addini ya ne addini ya karantar da kai wata fila kulli shai wa hudan القرآن كما شريان ورحمة القرآن رحمن لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون أما دكو إنان فوائد القرآن يتفن جي شريان جمومي القرآن يريد كسن شي رحمة جمومي لقوم لقوم يؤمنون ga mutane masu imani shi yasa duk lokacin da mutum ya sanya Kur'ani a gabansa kafin ya ɗauko wani mataki ba zai ɗau wani mataki ba sai bayan ya tambayi Kur'ani na yi ko kar na yi to al alƙur'ani idan mutum ya tsara rayuwarsa akan hakan duk abin da zai yake ina son in yi ina da miliyan kaza ina son in yi kasuwanci iri kaza menene hukuncin shari'a an ce kasuwancin idan aka siyo kayan za a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza menene hukuncin shari'a ma'ana ka sa qur'ani shi ke hukunta rayuwar ka kenan to maluma suka ce idan ka sanya qur'ani a gabanka shi kake bi to tabbas qur'ani zai kai ka ne har kai yi ta bin sa har ya shiga ta kai aljanna amma duk lokacin da ka ɗauki ƙur'ani, ka haza shi a keyarta shi ka cewa ƙur'ani. duk abin da na yi in ya dace da abin da ka kunsa kai shi kenan in bai dace ba kai shiru ka je ƙur'ani a keyarta Ƙur'ani zai dinga tura ka ne zuwa ina zuwa wuta mu abin da muke yi sau da yawa za a gama mutum baya neman hukunci akan wani abu sai bayan ya je ya gama yin abu. son zuciya ne ya sani da gangan sai da ya gama shigan abin tukunna yake to to akar makalla wanda ya riga ya riga ya saka kudin sa ba kafin ka saka kudin ka kudin kudin ka me yasa ba kai tambaya ba yake hatta ya'lama hukman Allah fi shi mukallafi baya yin wani abu hatta sai ya san meye wannan shine shine ma'anan musulunci shi ne ma'anar musulunci idan tun rayuwarka rayuwarka babu amfanin a zo masallaci da kai an yi da hirabi an yi sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai musulunci ka ya kare anan ka suna kuka da kai matarka tana kuka da kai Ƴan uwanka suna kuka da kai wannan to ina musuluncin yake manzala sassalama ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min yana rasuwa so uku wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani kai wa kike tsammanin ake ta wannan rantsuwar zo ba kace bai da imani ba wai bai zai zuwa ba wai bai sallah bane ba amma an ce bai da imani dan me domin la ya'manu jaruhu bawa'iqa bawa'iqahu ay shurura yana da makwabci amma makwabcin kullun idan gari ya waye ke to ba mu san wani sharri ne kuma za mu fuskanta daga wajen wannan bayan Allah ba makwabcin nan ko babu bambanci sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba idan ka cutar da makwabcinka ko ba musulmi ba ne Allah sai ya kama ka domin makwabta suna da menene suna da hakki na makwabtaka duk waɗannan abubuwan su ne su ne musulunci idan cikin mu'amalar ka cikin maganganunka cikin duk abin da kake yi kana kiyaye dokokin Allah da dukkan mu za mu yi haka sai ga cewa rayuwar nan ya zama mana da sauki babu mutumin da ke rayuwa cikin fargaba kana son ka yi mu'amala da ɗan kana cikin karkar kana tsoron me zai biyo baya zai yi gaskiya ko zai jambare ka ko zai yi kaza ko zai yi kaza da haka 'ya'yan uwa musulunci tsari ne na rayuwar musulmi gaba ɗaya yadda yake tufatar da kansa yadda yake magana yadda yake wajen da zai zauna wajen da bai halalta ya zauna ba abin da zai faɗa abin da bai halarta ya faɗa ba abin da zai kalla abin da bai halarta ya kalla ba rayuwar da gaba ɗaya shine musulunci ya tsara to iya iya kokarin da kake yi ne ya zanto kaiwa da kawowarka a rayuwa kana implementing ɗin musulunci iya kokarinka iya kusancinka da Allah shi yasa ai manzo Allah sallama a banza kake ganin yace innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq cikin ta'abir ba cewa ba aiko ni da komai ba kamar yadda ka san abin da yake faɗi kira ba abin da aka aiko ni da shi kawai face na zo na cike kyawawan halayya kyawawan halayya husnul khuluq domin za ga idan mutum idan mutum yana da halayensa munana zai cutar da bayan Allah masu yawa idan ka hau mota da shi na minti talatin kafin ku rabu sai ya cutar da kai idan ka yi makwabtaka da shi na sati ɗaya kafin ku rabu sai ya cutar da kai domin haka addinin musulunci addini ne wanda ya shafi rayuwa da baki ɗaya sai mu yi kokari iya iyawanmu ya zanto duk abin da muke yi a rayuwarmu gaba ɗaya muna kwatanta musulunci ne idan muka yi haka sai zanto rayuwarmu addini ne rayuwarmu addini ne kaiwa da kawowarmu addini ne hatta lokacin da ka fita neman neman neman arziki kasuwa kake zuwa ofis kake zuwa za a dinga rubuta maka ladar cewa kana cikin me kana cikin ibada domin ka riga ka kudurci cewa a cikin aikin nan a cikin sana'an nan ba zan cuci kowa ba ba zan hayinci gwamnati ba ba zan cuci gwamnati ba a a cikin kasuwanci na na saya da sayarwa ba zan cuci kowa ba kuma ba zan goyi bayan a cuci kowa ba to a yayin da kake wannan kaiwa da kawo zai zato kana ibada kake a cikin aikin ka ibada kake domin kana kana kiyaye dokokin Allah tabaraka wa Allah tabaraka wa ya datar da mu wannan uh, shi ne uh, ita ce aya ta karshe a cikin suratu Yusuf wacce da ita uh, muke rufe tafsirin wannan shekarar bi iznillahi ta'ala idan Allah tabaraka wa ya tsawaita rayukanmu ya ba mu dama ya ara mana lokaci muka samu halartowa muka kasance daga cikin waɗanda za su shaida ramadana mai zuwa da iznillahi ta'ala sai mu zo mu ci gaba Allah wa ta'ala ya karba mana Allah wa ta'ala ya sanya mana a mizani ƴaƴan uwa babu shakka wa'annan kwanaki da muka yi muna zuwa wajen nan muna haɗuwa kwanaki ne waɗanda suke cike da abubuwa na farin ciki domin irin wannan haɗuwar Ah, haduwa ne wadda babu bai da wani manufa fiye da manufa ɗaya haduwa domin Allah kawai babu wani mutum da yake da wata maslaha ta duniya da yake kawo shi nan kuma wayannan ba zama da muke ita yi dinnan muna karanta ayoyin Allah hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kokarin fahimtar da kawo nan tunatar da kawunanmu daga cikin abubuwan da Allah ya kyawata addinin nan da shi shi ne cewa abin da muka riga muka sani dama ma za mu iya conversion a wajen da mu zo mu zauna kuma mai magana ya zanto abin da dukkan mu muka riga muka sani da shi yake ne yi, shi yake mai tawa yana daga cikin wato kyawun wannan addinin wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin so idan Allah tabaraka wa ta'ala kaga ya datar da bawa zuwa ga halartar ire-iren wa'annan wajajen kaga bawan ya cancanci ya wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wannan barnamish din akwai mutane da dama waɗanda da gudunmawarsu ake samu ake gudanar da wannan karatu mutane na farko su ne kwamitin wannan masallaci Allah tabaraka wataala ya saka musu da alkhairi Allah tabaraka wataala ya saka musu da alkhairi waɗanda su suke da duk wani abin da muke bukata janareta ne amsakuwa ne shirya waje da sauran abubuwan da ake bukata mu kawai zuwa muke yi mu zauna akan shirin da suka yi kuma mu gabatar Eh, kamar yadda na kan maimaita kullum wayancan masu yin aiki a bayan fage din na su ne aikinsu ya fi zama da security yanzu yanzu nan idan aka ce yadda muke nan din nan aka ce mu ambaci sunayen yan kwamitin masallacin nan ba mu san su ba ma da yawa daga cikinsu daga cikinsu ba za mu iya ambata sunayensu ba amma kuma su suke yin wannan aikin a bayan aikinsu ya fi ya fi ya fi satira kuma ya fi ya fi ɓoyuwa kuma ya fi nisa da gariya mu aikinmu ya fi haɗari ya fi haɗari domin mu aikin da muke yi na na bagire ne idan mutum bai yi taka ba to yana da mugun wato saurin riya ya shiga aikin kuma aikin ya lalace Allah ya kare domin haka farawa daga kan kwamiti ciyaman na kwamiti din masallaci honorable Idris dan sauka Allah ya saka masu da alkhairi da shi da 'yan kwamiti ɗinsa hakan nan mai anguwa na wannan anguwa da muke ciki da shi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi Ah, hakan nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka wa Alhaji Umar dan sauka da alkhairi da gudunmawar da suka bayar wajen ah, tabbatar da cewa abubuwan da muke bukata wajen gudanar da wannan tafsirin duk ah, an wato an waffara su malam Yahaya ramma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a mizani amma ah, duk wayannan abubuwan da muke yi yaddan Allah muke yi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya yarda da mu gabaci daya akwai ah, ah, mai ɗaukan kamera Amir wadda ya yi tattaki daga Kano har Kefi ya zo ya zauna da mu kaga ba karamin aiki ba ne ya zo ya zauna da mu mu muna yin azumi a comfort zone mu shi kuma ya tafi inda ba comfort ɗinsa ba ya zo ya zauna da mu tun farkon ramadan muna tare da shi a nan ah, shi ke ɗaukan ah, taswira da ake sakawa a Africa tv 3 a kullum Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ah, idan ya tashi komawa Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi gida lafiya sannan mu waɗanda da ba dan Allah ya datar da mu muke halartowa ba da zaman ba zai kasance ba domin eh, eh, zaman domin mutane su zo ne su amfana eh, a tunatar da juna kuma shi ɗabi'ar wa'azi da nasiha wasu lokutan sai ka ji kaman kawai kai sunanka aka kai aka ba da labarin ka malamin nan da kai ce yi kawai wasu lokutan yana faruwa amma to ba da kai nake yi ba ban ma da labarin ka <laughs> ban ma da labarin kawai dai wa'azin ya biyo ta kanka ne amma ni karan kaina idan wa'azin ya biyo kaina ba na ragawa kaina kai ma ba zan raga maka ba ah, domin haka ɗabi'ar wa'azin kenan to duk mutumin da hmm, aka taɓo wani abu wadda ya shafe shi cikin wa'azi Allah tabaraka wa yana nufin shiga alkhairi kaga wannan abin sai mutum ya ya gyara daga cikin kyauta mafi girma da Allah zai ma shine zanto Allah ya kayyade maka wani mutumin da zai dinga cewa a wannan kuskure ne ba wannan ba daidai bane wannan fa wannan fa ka gyara wannan ba karamin nema bane idan Allah tabaraka wataala ya ce wa yayi kada mutanen abokanan hulɗa abokanan shige da fice waɗanda za su dinga tunatar da kai lahira waɗanda yanzu mutum ya zai ka zo ka mai kai shekaran jiya ba da na fi ta bayan can na ga wani fili ba babu komai akan filin nan ka san ana yin haka ana yin haka kawai sai ku je ku ciwo bashin cifan yashi sai ku je ku cibbi a filin sai a yi ta neman ku a ce yaya ku ce yi filin ku ne jini za ku ha ah? kai kuma fa yawo kai fa ka je ka ga filin nan ba ka da alaka da filin nan ka je ka ce to kaga tunda mutanen mu suka fara neman mu kai mu ce su biya miliyan biyar mu bar wajen sai abokin ka yake wani sai ka yi mai irin yadda hamana yake wa firawuna sai hamana shi firawuna yake aka ce shi hamana waziri ne na firawuna kuma ya san firawuna yana cewa ana rabbukum al'ada ya san karya yake yi duk sun san karya da mutane suke to shi ne aka ce wata ran fir'auna ya kalli hamana sai ya ce mai aka ce hamana mutum ne mai katon kai mutum ne yana katon kai sai a fir'auna da ya tashi rena mai hankali sai ce kai hamana kai kanka din nan lokacin da na tashi halittar kan nan naka wallahi ya bani ya bani wahala <laughs> ya rena mai wayo kenan kuma shi hamana ya san duk shiri ne ya san duk wannan zancen wai ana kuma al'ada, ban gane kuma al'ada kana yin ba haya ba kuma al'ada kana jin yunwa eh rabbukum kuma al'ada kana jin kishin ruwa eh kuma kace kuma al'ada ta yaya shi hamana ya san fir'auna ya san an ya san shi makallaci ne to amma shi fir'auna da ya dace wuce gona da iri sai ke wa wai hamana wai kanka din nan katon kan nan naka da na tashi halittan kan ya bani wahala shi ne hamana ya kalli shi yake ala hamani ya Firawun? shi idan kana wa mutane irin wannan haddani ka ni da kai mun sani ba to sai ka yi mai nasiha cewa a'a da cin haramun wannan abin haramun ne idan ka ce a duniya akwai wanda zai ce bai san damuwa ku zo nawa za a baku a yi sulhu sai a baku ku tafi kana ganin kashi bulus wallahi baka ci bonus ba fa ranar tashin alkiyama na rantse da Allah sai ka yi nadama wallahi za ka yi nadama sai ka yi fatan a maido da kai duniya ka zo ka yadda da wannan hakin Allah tabaraka wata ala bai wasa da zalunci ba kaga da Allah ya tashi yin maganar zalunci kaga daga ina ya fara yace inni haramtu zulma ala nafsi domin kasancewa ba abin wasa bane sai da fara faɗa muku cewa ni Allah na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na san ya zalunci a tsakaninku haramtacce shi shi ne kike tunanin zaka yi zalunci zaka zalunci wani Allah ya barka ranar tashin alkiyama za a kwato wa kowa hakkinsa to kaga idan Allah ya ni'imta ka da mutumin da yake an karar da kai yake da Allah ka bari kawai bari mu nemi halal mu kawai mu nemi halal kawai mu dogaro ga Allah Allah ya sanya mana albarka idan ka samu irin wannan ka samu irin wannan to kana cikin ni'ima mai jinwa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ya raba mu da haƙƙin mutane domin wallahi ranar tashin alkiyama babu abin da zai tayar maka da hankali fa ranar tashin alkiyama kamar haƙƙin mutanen da za su yi layi a bayan ka wallahi ba abin da zai tayar maka da hankali kamar wannan ka ga jerin mutane suna son a ɗibi ladarka a biya su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa sahabbai cewa duk mutumin da yake da hakki a kaina ya karba tun yanzu shi yasa wannan ran wannan sahabin ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina da hakki akwai yaran da ka zo gyara sahu da sandan ka ka tura kirjina ni ina son na rama ke za ka rama manzon Allah shi ko yana da manufa yace a ranan kirji na a buɗe yake da babu izari da ya rufe ka ka dai da tsaho da sannan ka tura ciki na da haka ka yaye izarin ka manzo Allah sallama yake za ka karama a nan duniya ya fi mun sauki akan lahira manzo Allah ya yaye izarin sa sai zo ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin cikinsa yana cikin cikinsa yace na san duk wani fata da ya haɗa jiki da kai ba zai na wuta ba ya kai manzon Allah ina zan raba na isa ba ramawa nake san ina son in haɗa fata na da fatan ka ne manzon Allah darasi yake koya mana yana koya mana darasi ne na ka mayar da haƙƙin mutane kuma ka guji shigan haƙƙin mutane rayuwar nan shekara nawa za mu yi a ciki كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم mutumin da ya shekara 65 shekara na kuka yi a duniya sun kai shekara kuma shekaru kuma mun yi ne ɗaya muka yi ba kai idan sun amsa da cewa sun yi ne ɗaya ne sai su canza amsa sai su ce kai bai ma kai yi ne ɗaya ba ba ga yau rabin yini kuma ya yi shekara 60 ya yi shekara 70 don haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman gyara mu, ya karfafa imanin mu, ya kara kusanto da mun zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka muna muku godiya matuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku dama kuke halartar wannan majalisi kuma aka yi wayannan tukan tare da su ibn al-qayyim yake cewa khairun nasi laka man makkanaka min nafsihi li tazra fi khairan yace mafi alkhairin mutane a gare ka mutanen da suka maka alkhairin da alkhairin ya wuce misali su ne mutanen da suka kawo kansu suka zauna a gabanka suka ce munan ka shuka alkhairi a zukatanmu to zuwan nan da kuke yi mu da muke zama a wannan wajen kuke sauraron mu ba karamin alkhairi kuka yi mana ba da haka muna muku godiya kuma muna neman muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da ku cikin lada daga ƙarshe muna tunatar da kawo nan mu cewa zakatul fitr kar mu manta da zakatul fitr zakan kai kar mu manta mu fitar wa kawo nan mu da iyalan mu nakan kwadaitar cewa nan mu waɗanda suke tasowa waɗanda suke ɗan canji dubu biyar dubu goma a ajiye su da kansu yana da kyau a tarbiyyar da su ya fitar da duru ɗaya kaman sa'i ɗaya yanzu zai kai mudu ɗaya da wani abu ne ko mudu ɗaya da wani abu ya fitar da kuɗinsa ya fi zakan da kuɗinsa ya bayar kaga mubasharatu al'ibada ana yi da wakilci amma ka aikata aikin ibada da kanka yana da lazza yana da wani ɗanɗanon da kai kaɗai kake ji an fahimci wannan al'ayyata a fitar da zakan da kai kuma a tabbatar an fitar ya kai ga waɗanda ake son a damkawa kafin a tafi iri za a yi kwana ɗaya kwana biyu kafin ranar kafin ranar sallah kuma a yi da abin da mutane suka fi ci na abincin da mutane suka fi ci kamar shinkafa masara da makamancin abincin da mutane suka menene suka fi ta'amuli da shi suka fi ci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana gabaki da daga ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yayi ta ba mu dama yayi ta ba mu dama muka yi ta haduwa tun farkon Ramadan har zuwa wannan lokacin Allah tabaraka wa ta'ala karamin aikin sa ne ya hada fuskokin mu dinnan gabaki da cikin da firdaus ala ya Allah ka hada mu a cikin da firdaus ala ya Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus ala ah, bukatunmu na alkhairi wadda muke bukatan Allah ya biya mana su a mu na duniya domin a zaman rayuwar duniya mutum yake yi ya yi aikin lahira amma an rawaito cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu yace da da talauci mutum ne da ni ne mutumin da ya kashe shi da haka talauci bala'i ne talauci masifa ne amma idan Allah ya jarabci mutum sai ya yi ne sai ya haƙuri idan mutum ya yi haƙuri yana da falala ranar tashin alkiyama duk jarrabawa ne mutumin da Allah ya wadatar da shi da mutumin da Allah ya talauta shi duk jarrabawa Allah ke yake jarrabta su domin haka bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su gabaki daya waɗanda suka riga mu komawa ga Allah cikin musulmai waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba muna roƙon Allah ya gafarta musu ya rahamce su mu ma muna zaman jiran mutuwa ne idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya ya sa mu cika da imani ya sa mu cika da imani ya dabarta mana ya kuma rahamce mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة